eh to eh, zai wahala ya zamanto cikin sauki sakamakon cewa su masu kai harin sukan zaɓi wani target ne da za su kai wa hari ba hari ne na gama gari ba da za su yi wa kasar idan suka ce za su yi wannan wanda su kansu ba sun ce za su yi wannan ba ko yau za mu ga birtaniya abin da ta ce kenan ta ce harin sun kai ne domin ladatar da shi asad ba wai sun kai hari ba ne domin a kawar da asad saboda haka ba su da planning na kai hari na gama gari gaba daya duk da gaskiya experience wato tajirwa da ake da ita ya nuna cewa ba a iya gasgata magana baki daya na abin da suke cewa saboda suna iya faɗa gobe kuma da kaji sun canja ba kuma su ce wani abu sabanin abin da suka faɗa yau so da haka wannan amma duk da haka hasashe ya ba da cewa ba su da hadafin yin yaki na gama gari sau da wani yana nufin dole za su yi target din su zai hada da sojin rasha zai hada da sojin iran zai hada da hezbollah to kuma idan ya yi zafi haka wannan yana nufin kenan wayancan su kuma su mai da martani akan isra'ila da kuma target din america so da haka abin zai yi zai muni sosai amma ba ma tunanin abin zai kai da haka ba ma ma wannan harin ya zamanto ya tsaya kenan sai kuma wata shekara sai a sake wani fim din cewa an harba makamashin guba a wani waje sai kuma shi ma a sake dan kai hari irin wannan haka za a dinga jefi jefi